Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu tsaro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin na hantsi na yau talata biyar ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da da ashirin uku. a cikin shirin na wannan lokaci za ku je da wasu da suka aikata laifuka iri daban-daban suka fada komar rundunar 'yan sandan jihar adamawa a najeriya kamar kowace ranar talata yi muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa za kuma a sharhin jaridun nijar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi a jiya Litinin ya yaba wa ƙasashen Afirka da ke bijirewa mulkin mallaka a lokacin ziyarar da ministar harkokin wajen Burkina Faso ta kai masa. A halin yanzu, Burkina Faso da kuma Mali suna a ƙarƙashin mulkin soja da suka yanke hulɗar soja da Faransa wacce ta yi masa mulkin mallaka a baya suka kuma ƙarfafa dangantaka da Rasha. Jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin soja ta karɓi mulki a watan Yulin da ya gabata. a nan kuma ana ta yin zanga-zangar neman sojojin ƙasar faransa su fice daga ƙasar a litinin a yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen burkina faso olivia ruwanba a tehran raisi ya yaba da tsayin dakan da kasashen afirka ke yi a daidai lokacin da ake ci gaba da ganin mulkin mallaka da ta'addanci ba tare da ya ambaci faransa ba raisi ya kuma yaba da matsayar kasashen a matsayin alamar yin taka tsantsan da farkawa a cewar wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizon fadar shugaban kasar iran Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Rasha a wannan watan don tattaunawa a kan yiwuwar samar da makamai don yaƙi da Ukraine a cewar jaridar New York Times a jiya Litinin inda ta ambaci majiyoyi da ke kawance da Amurka. Kim zai tashi daga Pyongyang ta yiwu ta jirgin ƙasa mai sulki zuwa Vladivostok da ke gabar tekun Pacific na Rasha, inda zai gana da Putin a cewar jaridar. Putin na son Kim ya aikawa Moscow da harsasan manyan bindigogi da makaman kariyar roka. yayin da shugaban na koriya ta arewa shi kuma yake son rasha ta baiwa pyongyang fasahar zamani ta tauraron dan adam da jiragen karkashin ruwa masu amfani da makamashin nukiliya a cewar jami'ai haka kuma kim na neman taimakon abinci don al'ummarsa da ke fama da talauci ziyarar da aka shirya za ta zo ne a daidai lokacin da rasha ke tattaunawa akan atisayen soja na haɗin gwiwa da koriya ta arewa nan take dai fadar white house bata amsa bukatar jin ta bakin ta ba game da batun uwar gidan shugaban kasar amurka jill biden ta kamu da covid-19 a cewar fadar white house a cikin wata sanarwa a jiya litinin bayan gwajin da ya nuna uwar gidan shugaban kasa ta kamu da covid-19 shi ma shugaba biden an yi masa gwajin cutar a yammacin jiya litinin amma shugaban baya dauke da ita a cewar sanarwar shugaban zai sake yin gwajin cutar a wannan makon kuma za a rinka sa ido a kan alamomin cutar a baya dai shugaba joe biden ya kamu da covid-19 a ranar 21 ga watan yuli na shekarar 2022 amma bai fuskanci alamomi masu zafi ba a cewar fadar white house a lokacin an yi wa biden cikakkiyar allurar rigakafi an kuma ba shi maganin cutar paxlovid bayan haka biden ya sake kamuwa da cutar a ranar 30 ga watan yuli na shekarar 2022 mako guda bayan kamuwa da cutar a karan farko to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kaɗan Maryam za ta dawo da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu inda rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a Najeriya ta ce ta kama masu laifi iri daban-daban da yanzu ke shirin yaba yabawa aya zakinta ga wakilin sashen hausa na murya amurka salisu lado da cikakken rahoton rundunar yan sandan da ta gudanar da taron manema labaran ne a haifatan ofishin jihar da ke jimeta fadan mulkin jihar adamawa inda ta gabatar da waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sai kuma masu shatan shanu haɗe ma da barayin daji da kuma manya-manyan motoci guda hudu haɗe ma da kuɗaɗe da kuma bindigogi kiran ak-47 da kuma maƙudan kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da shawarwari kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman ya guroje jim kaɗan bayan kammala taron manema labaran yayin da ne masa tambaya akan yawan mutanen da aka gabatarwa manema labarai a jihar Adamawa inda ya kara da cewa. To kamar yadda aka yi dai suspect guda talatin ne wanda aka kama su da tuhuman aikata laifuffuka wanda yake hade da kidnapping da kuma satan shanu. A sakamakon haka kuma aka gano bindigogi mai kirar AK-47 guda guda biyar sannan kwato motoci a guda hudu da kuma kudi naira miliyan daya da dubu dari shida da tamanin da tara wanda yanzu haka suna nan hannu kuma na fada da bincike bayan an kammala kuma za a gurfanar da su gaban shari'a. Ana tsaka da taron ne sai ko na tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa daga karamar hukumar fufore yayin da na fara masa tambaya ko menene ma sunansa? Ali. Yau wato Ali shekarun ka misali? misali to kuma menene kai aka kamo ka aka kawo ka nan headquarter yan sanda yanzu ali kamar mutane nawa kai yake wannan ne kawai na ta ali nawa ne eh, kuka karba a gurin wanda kai garkuwa da shi miliyan biyu kuka karba eh. to shi ma aliyu muhammad na daya daga cikin waɗanda rundunar yan sandan ta yi rab da su da zargin cewa su ne masu garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar tafufure shi ma ya yi mana nashi jawabi yayin da na yi masa tambaya ko menene ma ya sa aka kamo shi kidnapping kai din ma kidnapping din ne eh. to suwa da wa kuka yi kidnapping wali da mai jimilla so mutum biyu kenan to ya ga mana sunayen su mai jofiri da mai jimilla wali da jauro adam to ku nawa ne kuka ko kai da wani da wani ne kuka yi kidnapping din su mu hudu nawa nawa aka ba ku eh, wancan na jauro adamu mu biyu sun ka ba mu dubu ɗari biyu na jofiri kuma dubu sittin mu biyu na wancan kuma ni kaɗai dubu hamsin sun ka bani ibrahim adamu kuwa shi ma rundunar 'yan sandan ta yi rab da shi akan zargi Yin dai na garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a jihar Adamawan amma dai ya ce. Na yi kan amma na tuba shekara biyu da na yi na fiye ma shekara biyu da na tuba na bari ban sake ba da aka kama wani aka samu lamba na aka ce ba yadda da ni ba. Ok amma ka taɓa da ka taɓa yi. Da na yi. To mutane nawa ka yi garkuwa da su. Da na yi ma mutane biyu. Rundunar 'yan sandan dai ta gabatarwa taron manema labarai yawan waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawan da suka kafa sansanin su a yankin Fufore da Mabalwa da kuma karamar hukumar yola ta kudu inda suke cin karensu ba babbaka su kuwa rundunar 'yan sandan suka yi rab da su da manya-manyan makamai masu haɗari da kuma kudade fiye da miliyan ɗaya da rabi lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gaida salisu lado yanzu kuma ga maran ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Iran ta rufe wani wurin shakatawa saboda barin mata shiga wurin ba tare da bin dokar lullaba kai ta dole ba a cewar kafafen yada labarai na kasar a jiya litinin. Rufe wurin shakatawar na zaman wani mataki na ƙara ƙarfafa matakan da hukumomi suka ɗauka a cikin 'yan watannin da suka gabata a kan mata da masana'antu da suka ƙi kiyaye tsauraran matakan sanya tufafi a jamhuriyar ta musulunci. kamfanin dillancin labaran fars ya ambaci babban manajan wurin shakatawar muhammad bobayi yana cewa an rufe wurin shakatawar mujayi corrosion water park tun daga yammacin ranar lahadi babayi ya ce hukumomi ne suka ba da sanarwar rufe wurin shakatawar saboda yadda ake watsi da matakan sanya hijabi rufe kai da wuya dai doka ce ta tilas ga mata a iran tun daga shekarar 1983 bayan juyin juya halin shekarar 1979. A ƙarshe rikici ya ɓarke a wata unguwar baƙi da ke birni na uku mafi girma a ƙasar Sweden bayan da wani mai zanga-zangar kyaman musulmi ya ƙona alkur'ani mai tsarki a cewar 'yan sanda a jiya litinin. 'Yan sanda a Malmo sun ce an jefe su da duwatsu an kuma ƙona motoci da yawa ciki har da wani garejin motoci na ƙarƙashin ƙasa. kuma sun bayyana al'amuran da suka faru tun daga ranar lahadi har zuwa cikin dare a matsayin mummunar tarzoma rikicin dai ya samo asali ne bayan da wani dan gwagwarmayar kyamar musulunci mai suna salwan momika ya kona alkur'ani mai girma a ranar lahadi yayin da wani gungun mutane da suka fusata suka yi kokarin hana shi a cewar 'yan sanda ana dai tsare da akalla mutane uku a cewar su da safiyar jiya litinin dandazon mutane galibi matasa sun kona tayoyi da tarkace wasu kuma suka jefar da kekuna da scooters da kuma shingaye a unguwar rosengard da ke malmo wacce a baya ta taba ganin irin wannan arangamar an dai shayin allah wadai da kona alkur'ani mai girma. Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu kafin mu ci gaba a shakata da wannan. ku ba Hausawa, ban mance da ku ba Hausawa. Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ni wa motar yayi da mota ta zana zo ni kyakkyawan motar yayi ban shan fura ban tungoro kumin gawa kumin shayi ban shan fura ban tungoro kumin gawa kumin shayi shayi ban mance da ku ba hausawa ban mance da ku ba hausawa yanzu kuma ga Muhammad Ibrahim Fari da shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan tallafi ya kamata a dawo saboda gaskiya ana shan wahala sosai. A dawo da tallafin kowa ya amfana muna fata dan Allah ya ci kowa dan Allah ta yi mana agajin gaggawa ta taimake mu dan Allah dan Allah ta yi mana tallafin mu bayan biyan da za a yi ka cire mun rangwame kuma ka zo ka ringa bani tallafi irin na annoba wannan ba daidai ba ne ba ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a ba ta shawara ta gaba daidai bane ta canja yau shirin na dauke da kiraye-kirayen 'yan Najeriya game da bukatar dawo da tallafin albarkacin mai da kuma tsokacin masana akan batun a dakace kashe mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina. Madalla. Masu tsare a ranar 29 ga watan Mayun bana ne a yayin jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya sanar da janye tallafin da gwamnatin kasar ta kwashe shekara da shekaru tana sanyawa a cikin albarkacin mai na kasar da nufin daidaita farashin man musamman man fetur ta yadda 'yan kasar za su rinka samunsa a madaidaicin farashi ko kuma farashi mai rangwame. sai dai wannan mataki ya jefa 'yan kasar cikin halin tsadar rayuwa inda farashin kayayyaki da na gudanar da lamuran yau da kullum suka linka kusan sau uku zuwa sama domin kuwa farashin litar man ya tashi daga naira 185 zuwa naira 500 da ɗuriya kafin daga bisani ya koma naira 600 zuwa 700 wannan ta sanya 'yan kasar ta najeriya suka fara kiraye-kiraye ga gwamnati sunana jibirin inusa jibirin daurawa wannan tallafi ya kamata a dawo shi ana cewa ɗan tsaron mutane ne suke amfani da wannan tallafi don haka kowa ma mun gane kowa iya amfana da shi ya kamata wannan tallafi a dawo da shi ni dai ra'ayina shine sako da man nan don kowa ya amfana saboda gaskiya ana shan wahala sosai a dawo da tallafin kowa ya amfana gaskiya zan yi da tallafin nan mu ji daɗi ba wallahi dan gaskiya muna shan wahala ga abinci tsada wahala ta riga ta yi yawa muna fata dan Allah ya kuma dan Allah ta yi mana agajin gaggawa ta taimake mu dan Allah dan annabi ta mana tallafin mu dan gaskiya muna shan wahala ai mana taimako na gaggawa a addinin musulunci kowa da kowa yana shan wahala kan zai yi tallafin wallahi jin daɗin kowa ne wannan an an dara tallafin nan dan gaskiya yanzu bana shan wahala wahala ta yi yawa wahala ta yi yawa gaskiya su ma dai kungiyoyin ci gaban al'umma a Najeriya na ganin ya kamata gwamnatin kasar ta sake nazari game da wannan batu kamar salisu mazge gumel na cikin jagororin zauren kungiyoyin bunƙasa rayuwar al'umma a jihar jigawa ta arewa maso yammacin ƙasar ta najeriya a gaskiya mutanen najeriya ba su farin ciki da wannan cire tallafi domin wannan cire tallafi da aka yi ya jefa mutanen najeriya a cikin halin haƙulai kuma ya nuna gazawa gazawa ta hanyar cewa babu yadda za a yi kana mulki ana wani abu na ba daidai ba kuma ka ringa tunanin bari ka yanke hukunci nan kan mai uwa da wabi so daga idan ana magana cewa wasu suna magana suna cire kuɗin rangwame na man fetur wato subsidy ana yin wata magudi to ya kamata a ce gwamnati ta duba ta karfafa doka da oda akan duk wanda aka samu da wannan laifi idan tawa mutum daya biyu uku hukunci da wuya a sake samun wani da irin wannan laifi amma kawai an mutum ana jita-jita ana laifi can ana ɗauka mai ana kai can kasa ana ɗauka mai ana kai can kasa kawai ka zo ka yanke hukunci ka sa 'yan najeriya miliyoyin ɗarurruka a cikin wannan hukuba wanda yanzu duk mutumin da ka gani kawai magana ke maka abinci kuma ma ina hikima take ka cirewa mutum rangwame kuma ka zo ka ringa bashi tallafi shi fa duk inda ka ji palliative magana ce ta annoba saboda haka babu yanda za a yi ka cire min rangwame kuma ka zo ka ringa bani tallafi irin na annoba wannan ba daidai bane ba ne tunda mulki ake na talakawa kuma mulki ake na cewa ana son a ringa jin murya talakawa to ya kamata an ji murya su kuma a ringa dauka ana tunanin yadda za a yi musu maganin matsalar ta shafe su nan gaba a cikin shirin zamu mu ji ta bakin masu masu ilimin tattalin arziki da masana kan sha'anin tafiyar da manufofi da tsare-tsaren gwamnati. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma. Masare wai zai yi kuwa a ce bayan watanni uku zuwa hudu da cire wannan tallafi kuma a iya dawo da shi? Ai harkar gwamnati shine idan yau ta faɗa abu idan abin bai yi wa al'umma daidai ko ta ga zai cutar da al'ummata to ta dawo ba. Ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a ba ta shawara ta gaba daidai bane ta canja yana da bukatar gwamnati ta zauna ta karatun ta nutsu ta kira masana a kan halayya ta dan adam da kuma tattalin arziki su zauna su duba su ba ta shawara idan har tana da bukatar cire tallafi a me kamata ta cire tallafi talaka ya kamata a cire wa tallafi ko waɗanda suka tara kuɗaɗen da yawa da za a iya su in an cire musu tallafin tallafin ba zai jijjiga su ba domin shi wannan tallafi nawai kowa yake jijjigawa a najeriya a takaice da malam na cewa gwamnati za ta iya dawo da tallafi in tana so ware kwa wadda kwa za ta iya dawowa ta yi gyare-gyare a duk inda take zaton wa'yansu suna wofantar da tallafin ko suna amfani da damar tallafin su cutar da mutane ko su jido wa'yansu kuɗaɗe ko a samu cin hanci da rashawa a ciki gwamnati tana da dama tana da ƙarfi tana da hukumomi tana da dokoki da duk za ta iya sa wanda ya su maganin wannan domin mafi yawan al'umma su amfana da wannan tallafi. Dr. Lawan Habib Yahaya kenan guda cikin masu ilimin tattalin arziki a Najeriya. A nasa bangaren masanin kimiyyar siyasa da ilimin gudanar da harkokin gwamnati, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya na cewa. A tsare-tsaren gwamnati da ayyukanta, wato a turance policies da programs, akwai abin da ake kira a turance monitoring and evaluation. Kamar ka ce bibiyar sawu domin fahimtar yadda tafiya take. To muhimmancin wannan shi ne a gano wannan tsare-tsaren gwamnatin ko ayyukan suna tafiya kamar yadda aka yi niyyar su niyyar da aka kudura aka kudirinta shin ana cin mata idan ana cin mata shi kenan sai a ci gaba ma da yadda za a daɗa inganta tafiyar sai a daɗa idan aka gamu da cikas ko ba a cin mata ko kuma mutane suna kokawa to sai a duba a ga akwai buƙatar gyara ko kuma akwai buƙatar janye wannan tsarin ko aikin to game da janye tallafin man fetur din nan abin da ya bayyana shine ya tsindima al'umma cikin ni'yasu saboda haka akwai buƙatar a sake waiwayarsa don haka babban abin da ake buƙata shine a dawo da tallafin nan na zuwa wani lokaci a gaggauta samar da sababbin matatan uh, man fetur wanda wannan kuɗin da ake cewa za a raba ya isa a samar da guda ɗaya ko biyu sannan kuma a inganta hanyar dogo wato izamana za a iya ɗauko fetur daga kudu zuwa arewa a jirgin ƙasa yanzu nan za a magance wannan tsadar tirelolin da suke ɗauko mai yake wajabtawa dillalan man fetur su ƙara kuɗi sannan a yashe kogin naija zamana jirgin ruwa in ya ɗauko mai zai iya zuwa har arewa isauke shikenan nan ma an yanke kuɗin da ake kashewa wajen jigilan man fetur ta titi shi kenan sai a samu tsawon lokaci ba a sake samun ƙarin kuɗin mai ba daga nan daga alabashi babu ma buƙatar zancen kuma wani tallafi an janye tallafin kenan daga wannan lokacin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa. An gaida Ibrahim Muhammad Kwari da wannan shiri yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Nijar. rashin na sayar da hali ya yi da kungiyoyin fafutuka suka shirya a harabar sansanin sojan Faransa da ke birnin Yamai na kan gaban labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun Nijar a wannan mako. Jaridar Le Sahel na cewa ɗaruruwan dubban 'yan Nijar ne suka hallara a wannan gagarumar haɗuwa da nufin tilastawa Faransa kwashe sojojinta daga wannan ƙasa sakamakon rashin gamsuwa da zamansu a ƙasar. jaridar ta ce in ba don jajircewar jami'an tsaron nijar ba saura kiris masu zanga-zangar su kutsa kewayen sansanin sojan na faransa a wuni na biyu na wannan gwagwarmaya ta kare mutuncin ƙasa jaridar air info na cewa gwamnatin nijar ta sanar da mashara'antar kasar game da halin da jakadan faransa sylvain ite ke ciki bayan soke takardunsa a sanadiyar takun sakar da ta samo asali daga juyin mulkin 26 ga watan yuli jaridar ta ce ta hanyar wata wasikar da ma'aikatar cikin gida ta aike wa shugaban kotun tribunal de grand instance ta birnin yamai aka sanar da mashara'antar a hukunce cewa daga yanzu sylvain ite tamkar bakon haure ne da ke zaune a niger ba bisa ka'ida ba lamarin da ke nufin ya taka dokokin wannan ƙasa jaridar le ta ce an fara samun baraka a tsakanin kungiyoyin fararen fula masu goyon bayan majalisar soja ta cnsp saboda dalilai masu nasaba da kwaɗayin abin da za su samu kamar yadda suka saba a duk lokacin da wani muhimmin abu ya faru a ƙasa jaridar ta ambato wani malamin makaranta yana bayyana takaicinsa a kan yadda wasu 'yan fafutuka suka mayar da kungiyoyin fararen hula tamkar wani jarin kasuwanci alhali magana ce ta aikin sa kai saboda haka jaridar ta ce ya zama wajibi sojojin cnsp su yi tankaɗe da rauraya don cashe aya da tsakuwa a tsakanin shugabannin kungiyoyin fararen hula sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger an gaida malam sule mummuni barma masu da haka muka zo ga shirinmu na karshe wato labaru a takaice. Shugaban ƙasa Iran Ibrahim Ra'isi a jiya Litinin ya yaba wa ƙasashen Afirka da ke bijirewa mulkin mallaka a lokacin ziyarar da minista harkokin wajen Burkina Faso ta kai masa. A halin yanzu, Burkina Faso da kuma Mali suna ƙarƙashin mulkin soja da suka yanke hulɗar soji da Faransa, wacce ta yi masa mulkin mallaka a baya suka kuma ƙarfafa dangantaka da Rasha. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Rasha a wannan watan don tattaunawa kan yiwuwar samar da makamai don yaƙi da Ukraine a cewar jaridar New York Times a jiya Litinin inda ta ambaci majiyoyi da ke kawance da Amurka. Kim zai tashi daga Pyongyang ta yi wuta jirgin ƙasa mai sulke zuwa Vladivostok da ke gabar tekun Pacific na Rasha inda zai gana da Putin a cewar jaridar. Uwar gidan shugaban kasar Amurka Jill Biden ta kamu da COVID-19 a cewar fadar White House a cikin wata sanarwa a jiya Litinin. Bayan gwajin da ya nuna uwar gidan shugaban kasa ta kamu da COVID-19, shi ma shugaba Biden an yi masa gwajin cutar a yammacin jiya, amma shugaban baya dauke da ita a cewar sanarwar. To masu saro ɗaya kuma ana muka zo ga ƙarshen shirin namu na hantsi. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya. Sai Salaman Abu da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. A yi lafiya.